بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأرج بلوك أدم الأرج بلوك أدم أما بعد musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci ko in ce kowane dare muka haɗu wannan mimbari na sunna bakin wannan babban masallaci na babban masallaci mai martaba sarkin kamin argungu muhammad mera allah ya ji kanshi da rahmatsa yau ma wannan yammacin na 24 ga watan Ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 da bakwai wanda ya dace da yammacin sha uku ga watan uku miladiya 2026 insha Allah ta'ala za mu yi da shan karatunmu na yau akan najiya kuma tahiya na nan ta kan kama ka'in da'i ka'in da na'i tahiya ta kan kama yau muna 24 ba mamaki nan zuwa 27 kila sai batun lallaba a wannan karatu kuma sai mai jinkiri don haka mu kokarta ga azkawin na ibadoji ta sadakoki na tuntunin alkhairi zikirora karatun alkur'ani saboda in watan da wuce ko kayi su basu kai na cikin watan da daraja Allah ya taimake mu yau za mu tashi as-sabru yu'ni min al bi ghairi hisab ko a sabiru yu'na min al bi ghairi hisabin mai hankuri ana bashi ladar da babu lissafi ne ba ɗaya aka yi a gwangwada mai ba a ina dalilin wagga magana mala ya ce kala ta'ala madaukakin sarki ya ce kul ya ibadi alladhina kul ya amanu واتقوا ربكم نعم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله وأرض الله واسعة إنما, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ماذا جنسان تركيتك سبحانه وتعالى kuli ya allazi na amanu ce ya na da suka yi imani da Allah in dai an yi imani da Allah Allah ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji Allah yana nema ga duk wanda ya yarda da Allah ya yarda da Allah shi ya yi shi shi ya halice shi shi ya ba shi abin nan da agarai na gani da ji da zuciya da wannan gangan cikin da yake da shi na yake takarrufi a cikin mutane in ya yarda Allah shi ne mahaliccinta ya mahalicci shi to Allah ya ce tabu rabbakum ku ji tsoron ubangiji kuma Allah ya ce an ji tsoron Allah lillazina ahsanu duniya? hadhihi da tun duk waɗanda suka kyautata a wanda rayuwa ta duniya suka kyautata ƙida. suka kyautata ibada suka kyautata mu'amala suna da kyakkyawan sakamako a gurin Allah gobe kiyama Allah ya ce kuma fa wa ardullahi wasi'atun kasa Allah mai yalwa ce in ya zama gari argungu ba ka iya samun dama wa Allah biyayya ka bar argungu ka koma kai hijira ka koma wani ka bar gari nan ka koma ina ka koma wani guri ka gano kana cikin wata kungiya rubu bugu ka yi zurfi ka girmama a cikinta iyawa Allah da'a ko barin kama barin sabo yana da wahala Ka yi hijira da garin sai halaye ka sun kyautata sosai sannan ka dawo in dawo Allah ce wa ardullahi wasi'atu kaza Allah ya ruwa gare Allah ya ce kuma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum za a sakan kama masu haƙuri da ladar su gairi hisabin ba tare da an kida ba ma'ana gairi addini cikin wannan aya akwai wajabcin jin tsoron Allah wajibi ne bawa ya ji tsoron Allah saboda Allah ya cincinta a ji tsoron shi nina na ajin tsoron Allah shine da aka hufi ma amara duk abin da Allah ya umarni da shi a mai biya wa tasdiquhu bima akbar da gaskata abin da ya ba da bayani wacce na bu ma na ha an buwa da da nisar da abin da Allah ya yi hannu ta hanyar aiki annabi sallallahu alaihi sallar kuma ya tsawa da ce akwai wuta ko akwai azaba ko akwai la'ana ko mina na Allah madaukakin sarki ya ambaci a gurin shi gobe kiyama abin da yana da narko to ya zama wajibi mutum ya bar shi saboda neman kyautatuwar gobenka da kuma yaukinka don haka nan takawa ta haɗa abu biyu imsal awamiri wasu nabun nawahi shi ne a takawa sannan aya ta gwada mana duk wanda ya kyautata a cikin duniya ga gobe lahira Allah na kyautata tun nan duniya aka gwada mai alama tun nan duniya ya ka ganin alamun kyakkyawan sakamako na uku cikin wannan kyautatawar an haɗa muna akwai kyautata ma bako akwai kyautata ma makwacci akwai sadar da zumunci akwai kawar da ƙazanta ga hanya akwai yin tafiya wajen biyan bukatun musulmai akwai sanya farin ciki tsakanin zuciyar waɗanda kake zaune su musulmai akwai kyautatawa tsakanin waɗanda ke husuma cikin tarayya duka wannan yana daga cikin abin da aka in insani don haka yan uwa Allah ya ce sakamakon da za a ba masu haƙuri ba bisa fa ta da musu da ya kai kida yawa babu nema musu da ya kai Allah ya sa abin da za su samu ga da hakuri ya bada falalar hakuri da kuma abin da mai hakuri ka sa da ta hudu cikin wannan babu na hankuri asabru khairu ada'in wa a azamu ni'matin haƙuri shine mafi alkhairin bai wadda Allah zai ba mu wa azamu ni'mati kuma shine mafi girman ni'ima da Allah kawa bawa yace ya zo fi sahihaini a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'idin shine sa'd bin sinan yace inna nasan min al-ansar lalle wasu mutane daga mutanen madina an je wani tafiya na yaƙi aka samu ganima aka raba abinda ya rage ga manzon Allah 1 over 5 ana raba biyar a ba a je ma gwamnati kashi guda kashi hudu a raba ma mayaka manzon Allah ya kamo hanyar dawo a sai wasu mutane daga cikin mutanen madina suka ga ba hannun manzon Allah cikin gwamnati wani abu sai suka kai ya ɗiba ya ba su wani da gani an ba su sai sheka mutane suka yi ta tahowa suka roƙi manzon Allah fa a dahu ya ba su sun masa'aluhu suka roƙi manzon Allah fa a dahu ta ya ba su sun masa'aluhu suka roƙe shi ba a dahu ya ba su hatta na fi da ma'inda sai da duk abin da aka hannun manzon Allah ya kare fa kana sai ce musu ma yakunu indi min khairin abinda zai kasance guri na na alkhairi adda firahu ankum bazan wai shi in jinkirta shi guri na in hana ku ba wa man yasta'fif amma ku sani duk mutumin da ya kokarin ya bi kamun kai shi ne kamewa daga barin haramiya da kamewa daga barin roƙon mutane to kai ya sani ya ifuhullahu Allah zai arzuta shi kamun kai ya taimake shi akan barin roƙon mutane ya taimake shi akan barin haramiya amma sai ya ƙoƙarta ya yi iyaka kokarin shi ya nemi Allah ya taimake shi ya yi azma ba zai ci gaba da wannan ɗabi'a to Allah zai taimake shi ma'aiki ya ce wa mai yasta gani kuma wanda ya sa kansa yau wadatu da abin da gurin mutane ma'ana ya sa zuciyarsa abin mutane bai dame shi ba manzon Allah ya ce yugunihi Allah Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi ya zama mai wadan zuci Allah zai ta shi ya zama yawa dauri ma'ana ya ji alhu ganiyan bilkan zai sanya shi mai wadar zuci a zuciyarsa sai ya ga abin mutane baya ruhe mai yi manzo Allah ya ce wa man sabbar kuma duk mutumin da ya umarci rayuwarsa da haƙuri bisa ga da'a ya umarci rayuwa ta da barin sabo ya aza rayuwa sai akan rashin yalwar rayuwa rashin yalwa buɗaɗawa da wani sana daga cikin abubuwan da rayuwa take tahowa da su ya ce ya hankurar da rayuwarsa yi sabbin hullahu to Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi zama mai hankuri ma'ana yi sahilu alaihi sabar Allah zai sauƙaƙe masa zama mai hankuri ma'aikin Allah ƙarshen hadisi ya ce wa udiya ahadun ba a taba ba wani mutum wata kyauta ba a da'an wata kyauta khairan mafi zama alkhairi wa auta a mafi yalwa min sabri daga hakuri ba taba ma mutum wani abu na alkhairi da ya kai haƙuri yalwa wannan ya gwada muna abu na farko za mu fahimci karincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alkhairi da rai don haka in an ga jagora yana kyauta ka a yi garbi abinda a kyawun jagora ya zama yana da alkhairi jagora ya zama ɗan na hana ba daidai ba ne ana son jagora al'umma ya yi ta ɗauka alkhairi yana raba mu mutane in ya yi haka nan in ya saba ma almubazzaranci na bayar da shi bisa ga hanyoyi waɗanda suke na banza kamar misali watsi da kuɗi cikin harkar makiɗa ko wani makamancin su haka shi wannan in ko mukassiyar cikin hanyar ɓanna almubazzaranci na kamar yadda zo cikin hadisin abdullahi dan umar da Allah ya zargi wallazi ne kan zo na zahab wal fiddata la yakuna fi sabilillahi Allah kawai shiru bi azabin alim aka ce to mina na akansu aka ce duk abin da ka ciyar cikin hanyar banna ko kwabo na to ka zama cikin waɗanda suka taskace dukiya duk abin da ka ciyar cikin hanyar Allah ko nawa na to ba a zargin ka don haka nan ya gwada mana manzon Allah yana da karinci yayi ta basuwa yayi ta basuwa har abin da Amerika ya kai a matsayin dai uban al'umma jagora al'umma na duniya ya nuna in jagora ya zama yana da alkhairi ba dangiya kai ba sai dai a ba shi shawara wasu huskoki ta hanyar aikata banna ba daidai na ba amma in ba ta hanyar banna na ba da aka taimako a yi banna to kyauta ba ta yawa alkhairi bai yawa sannan abinda hadisi ke karantar da mu falalar kamun kai kamun kai yana da falala kwarai da gaske kaga ka saba ma kanka abin mutane don wallahi matsala amma in ka buda ma kanka yammin yammin babu da ka kawo kaga yammin yammin babu radda in ka buɗa ma kanka shi babu radda ka sako shi amma in ka saba ma kanka kamun kai kuma Allah sai ya taimake ka ta sanya maka wadan zuci babu illa mutum yayi roko in ta kama in karanta hadisin alkabisa ina nan cikin bulugul mara yace ya kabisa to innal mas'alata la tahillu illa bi ihda salatin rajulun tahammala hamalatan ya ce ya taro roƙo bai halatta sai ga mutum mutumin da ya ɗauki ya kashe wuta tsakanin mutane wani na rikici da wani ya ci kai ku zauna lahiya nawa na a tsakanin ku kaza na ce na ɗauka zan biya an ka ce wannan mutumin ka a bari kashe wuta mai ƙari dukiya kai don gobe wani bai sake irin wannan aikin na alkai ya kashe wuta tsakanin wata kabila da kabila ko tsakanin wani gari da gari ko tsakanin wani mutum da mutum to ka a bari dukiya ta ta kare a ce da yawa ya zuwa ne kan sun gyara amma ba su komawa to ka a bari nan ya halatta ya roƙi a bashi tanyo har ya ga ya biya wannan abin saboda kada tanyon da ya haifar da sharri gare shi na biyu rajulun asabat kutfaqat ko asabat ja'iatun fajita hatmalam mutumin da musiba ta faɗo mu gishi ko gobara ko yan ko bandit ko kuma ja'iha irin mutum manomi na aka yi fari ko aka yi wani ƙwaurin ruwa ko wani makamancinsa duk abin da ya kai na gonaki abin ya kai lalace ko gobara ta lalace mai dukiya ko barayi ko yan kwaki suka lalata mai dukiya shi ma ya halatta ya tashi cikin mutane ya roƙo ya roƙa ya samu abin da ke isa kai rayuwa kai ya kaji na uku rajulun wani mutum da ya samu kansa da mugu mugun talauci hatta qama thalathatun min zawil hijab qalu qad asabatu fulanun faqatun suka ce kai jama'a yau wani duniya ga Allah wani na na kama da talauci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma a wurin nan an halatta mai ya tashi ya nema ga hukuma shi ya fi ko ga wasu mawadata har ya samu abinda zai yi maintainin rayuwa ta sai ya kame ya cewa wa masu zalika ya kabita ta bahuwa suhutun ya akulu sahibu suhuta abinda ba haka ba haramiya ce mai shi ya ci shi zai ci shi bisa ga hanyar haramci to haka ba hana roƙo ba in ta kama mutu ya shiga wani yanayi to ba hana ya jiya roƙa ba amma kakka mai dan makan roƙo sana'a saboda da ka buɗa maka wannan kofa babu radda za ka koshi shi na hadisi ya gwada mana falalar da a cikin kamun kai da wadatuwa da abin da ga hannun mutane ƙarshe manzo Allah ya ce wa ma uliya ahadun ada khairan wa awsa min sabari wannan ya gwada mana falalar hagu Qur'an ya yi ta yabon hanguri ya yi ta yabon hanguri a cikin alkur'ani ayan Allah ta magana waje za zahun bi ma sabaru waje zahun bi ma sabaru jannatan wa harira Allah ya ce waje zahun sai Allah ya sakanka musu bi ma sabaru akan hankuri da suka yi jannatan gidan aljanna wa hariran da kuma wato tufahin alhariri na wukan tufafi na ado daban daban daban daban daban Allah ya yi musu zakayya a akan hankulin da suka yi kaga ne ya ga falalar hankuri can ga hikin ayar da makarantar da cikin wancan babi inda ma yi wa fasajiru na ajiyar da haka yana gwada muna haƙuri yana da falala kuma kowa ka haƙuri allah na kan yi الله ya faɗi ya taimaki banu وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا نعم وكانوا بآياتنا يوقنون to ji Allahumma mata muka sanya su suka zama jagorori da wuri su talakawa ne bautar da su aka yi kashe su aka yi rabu aka sa su gina cikin gari matsayi matsayi ka gina to aikin na kasa su ka yi shekaru aru aru banu isra'ila suna ƙarƙashin firawuna ana nakkafa su ana bautar da su amma Allah ya ce da suka haƙure suka wa Allah da'a وجعلناهم أئمة سيمك بنتي تنسك لما جابوا وجعلنا منهم وجعلنا منهم منهم مكسان جوزو daga cikin su kaga jagorori Allah ya ce lamma sabaru ko lokacin da suka yi haƙuri akan bala'o'i suka yi haƙuri akan wa Allah da'a Allah ya ce ya sanya fashin suka zama jagorori ba kanu bi ayatina nuna. abin da ya ɗauke su ko suna da yaƙini game da abin da Allah ya faɗa na alƙawulla da narko da azaba sai suka gane suna jin tsoron narko suna aiwatar da da'a saboda neman falala da imani da alƙawarin Allah gaskiya ne sai suka zama jagorori Allah ya ce wa يقول kalimatu rabbika wa tamma مكت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا هنا انقطع يا الله يكفي كلمة الله يوم على قول تنيو تاتيكا غفنو إسرائيل بما صبروا كان هم قرين بسوكي suka daure suka kama da'a fir'aun ya daure ya yi taɓatanci. ya yi abu ya kai kowa bai yi mai duniya kuma gaskiya da wannan lokacin yana da mulki mai karfi duk wani barna ta yawa ta yanki hukunci wallahi inna ba al'usul yusra karka ga mabannaci ya ci nasara ba yanzu shi nan ba ko yanzu cikin ramadana da aka bi a yi haya jakin ɗin garuruwan mutane a fada su kawai a yi ta halin wasu waɗannan mutane hayan su an kai wasu taho ni ka duniya ban taɓa gani irin wanga zamani a yi yarjejeniya a ɗauko wasu mutane daga wata ƙasa a yi amfani da su a taho a yi kakashin yan ƙasa ni ka radda uwa ta ta haife ni ban taɓa gani irin wanga al'amari muna cewa waɗanda mutanen da suka ɗauka waɗanda su ji tsoron Allah su sani in babu komi akwai kiyama kiyama fanfanki abubuwan da ta kai wallahi sai ido ya rena abin da zai gani zuciya ta yi baƙin ciki amma kuma ba su da kuku su ma waɗanda aka ɗauko su ba mutane ne ba ba su san ciwon ƴan uwansu ba kawai don wasu ɗako su sun ba su bindigogi shi kenan sai zama sun yarda a yi amfani da su a tudda zinai wannan ɓanna ne isadi ne cikin ƙasa su ji tsoron Allah su sani akwai kiyama ko sun ci nasara nan duniya sakamako gobe abin da za a fara hukunci da shi akan gina ne ranar tashiyar kiyama wanda ya tudda jini wani ga haƙoƙa tudda jine ne shi za a fara sa amma ga ibadoji sallah ake fara hisabi amma ga haƙoƙan mutane abinda za a fara hukunci tudda jine ba su jin tsoron kiyama kawai mutum bai maka komai yana cikin gari ne ya wahala ya ta ya bilo abinci ne a taho kawai a samun gari ƙone ruhenin mutane a kashe na kashewa a sa wasu gaba a ce kuma ba a bawa su sai an fashi kuma abin da suka fansa da shi in sha nuna an kore wasu an halbe kuma a ce sai sun so sun hanci kasu da miliyoyin kuɗi kawai aka san ana samun miliyoyi amma haka wannan Allah ya kawo mu daga jarrabawa Allah don girman zafin ka Allah don buwaye ka da gare ka antal aziz alkahar ubangiji muna da gare ka mun san muna da yi amma Allah don izzar da gare ka da buwaya Allah ka shiga tsakanin mu da waɗanda mutane da waɗanda suka kawo da waɗanda aka kawo Allah ka cece mu kai muna mafita duk wanda ka amfani da wani matsayi ne don a aiwatar da wanga sharri a arewacin Najeriya kowaye Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah mun tuban maka ko muna roƙon ka Allah ka amintar da hanyoyin mu da gidajen mu da gonakin mu ya Allah Allah da rugage mu ubangiji Allah ka sanya mu na aminci duk wanda za a ba bindiga ya ci gaba da cin mutunci Allah ka ci mai mutunci ka mai da sharri a cikin rayuwarsa ya Allah ka ɗiba mu na haƙƙo waɗanda mutanen da aka tuntuji ne ba mu yahe ko wani ya roƙi mu yahe ne wallahi ba mu yahe ba don babu dalili da za a yi cuta ba a bari ba kuma a ce a nemi yahiya babu dalili don haka amma mu yi haƙuri mu ta roƙon Allah kaf ku fata roƙon Allah ka wani ya raina kai ne dukkan mu mu taru mu ta roƙon Allah duk wanda ya je sujada ya roƙi Allah in bai da larabci Allahumma ya Allah karu Allah waɗanda suka man aradana wa dinana wa biladana wa ikwana al-muslimina bi su'in fa ashghilhu bi nafsi ja'al kaydahu fi nahari ja'al tadbirahu tadmira alai. haka ku ta roƙo ya Allah duk wanda ya nuhe mu da sharri Allah ka sanya shiri nai da tanabi ne Allah ka mai sai azaba gare shi ya ubangi Allah ka mai damma mamaci ya kai kanta ditinga ya gwada mu na falalla waɗanda abubuwa da aka ambata na gaba aka ce asabru asabru yarfa'u a hakuri yana ɗaga darajojin bayan Allah masu shi rawa abu dawuda wasu hahahu al-albani anil lajalaji al'amiri ne. an samo daga lajalaji al'amiri radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Na ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kulu yana cewa innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatun bawa idan ya gabata cikin ilmin Allah cikin hukuncin Allah da ƙaddaruwarsa ya gabata yana da wani matsayi da zai hau lan ya bulguha bi amalihi wadda mai wannan mukamin bai kai daga aikin ibtalahu lahun fi jasadihi Allah ya yana da daraja gurin Allah amma kuma wannan daraja ba ga ba da sallah ko da sadaka sai zai kai ga wannan matsayin ba manzo Allah yake in kallahu Allah fi jasadi Allah zai jarrabe shi cikin jikinsa au fi ma ko cikin dukiyarsa au fi waladihi ko cikin ya'yansa summa sabbarahu ala zalika sai Allah ki hankurar da shi akan wannan bala'i hatta yubliga hul manzilata allati sabaqat min Allah ta'ala har sai Allah ya isar da shi ga darajar nan da Allah ya yanke mai hukunci zai kai gare ta wanda cikin kitabul maqadir an rubuta yana da daraja kaza gurin Allah amma kuma bai da ibada da ta kai sai Allah ya gwangwada mashi wahala ko cikin jikinsa ko ƴaƴansa ko dukiyarsa kuma sai Allah ya taimake shi ya hankure ko idon idonsa zai amsa ko ɗiyansa za su mutu kai ɗai ka ga Allah ya kai shi ga wannan daraja wannan abin ku gane har da annaba Allah ku kalli annabi ayyuba alaihi salatu wassalam ya wahala da rashin lafiya yana gani ba annabi amma Allah ya jarrabe su don a gwada maka komi kan wahala da shi duniya akwai cikin waɗanda an maɗaukaka guri Allah waɗanda aka jarraba da irin wannan musibar komi in wahala ce kaga annabi ta ai bai ko samu yin aure ba yawon wa inda duk ya kwana banu isra'ila suna nan suna biye su kashe shi ba annabi na amma bida suka wai su don mi da za a yi kudan mace ya zama ba annabi su? irin abin gana da yan ko yi mara kyau wai dan mace na ya za a ba dan mace annabta cikin su ga yan uba ga ga waɗanda adda uban ne a ce wai wai waziri an bashi mukami duk inda ya kwana kafiya ya tashi na information ya ba banu isra'ila masu shi, cewa ai yana gari kaza na wa'azi sai su biyo ko da suka yi wa sako ya bar gari ne ya haka ya kama yawo ai ya mutu bai aure ba ba ka saba ma Allah don kana kana kana tuzuru don akwai ba annabin da Allah wajen yawo wa'azi bai ko samu zauna ya aure ba don haka in don zaman lalura ka sai baka samu ya aure ba ka saba ma Allah abinda Allah ya ce waɗanda ba su samu iya aure ba to su bi falala Allah hatta yi guni humullah Allah ya kawo musu wada su yi haƙuri don haka nan shi na aka ce bawa yana da matsayi can cikin kitabun maƙadiri ga Allah amma kuma ba rubuto da sallah ko da azumi zai kai ga matsayin ba kuma Allah sai ya kai shi bai mutuwa sai ya kai shi ga matsayin yana zaune sai a wata rana ciwon shuga ya kan mai an ɗebe farce daga farce an ɗebe gwiwa daga gwiwa sai ina la ilaha illallah sai ka ji an ce ai ciwon ne ya kai cikin cikin wa an ɗebe cinya ta yau wallahi wata hikima ce ta Allah wadda mutane ba su kalle ta ba amma Allah yana so ya kai shi ga wani martaba wadda sallah ta ba ta kai shi wai wasu mutumin da nista ne don ɗakin gari ahli suna. ma'aikaci na so kuɗi mutumin mu tun daga farce an ka fara na asibitin birnin kabi har aka kai ga ɗebe cinya bakin kwankwaso na yanka ɗebe saboda cike ne zai ciyon shugan zai kai cikin ciki ne kuma ya kai shi na ai mutumin nan da suwa Allah ya ji kanki dara wahala ta duniya kuma bai kushe bai na nan da sunna bakin nan naki magana izala yanzu ya gane kan zo bai fitwa ne ina an ka zo a bi katin ga ko so dangi aka ce mai so dangi wani ina an ka kai satin wani ce wallahi wani ba samu zuwa ku kokarta wani ku kokarta da kuna nan tsaye ku yi ta kokari a karantar da mutane su fahimci addini abin yana nan cikin zuciya amma ga bala'i don haka nan kun ga a hadisin ya karantar da mu Allah yana yin rubutu daraja gare ka amma ba ka samun ta hanyar aiki ibada sai ta hanyar bala'o'i cikin jiki ko ga dukiya ko jaja wannan ya gwada mana akwai falala hankuri akan bala'i sannan akwai inda musiba ke zama fitina abin da kake zama ni'ima ga bawa in yayi haƙuri a kanta don haka kun gani kullum wani bai da lahiya wani ya samu matsalar kafa mu yi haƙuri akwai wata manuwa ga Allah wadda yake so ko ya ɗaro ya ko ya mura upgrading don haka mu ƙara haƙuri ko mutum bai haƙuri ba bai iya komi sai ya asara lanar da zai samu kuma bai warke ba kakka bi boka kakka bi cibi ka yarda da hukuncin Allah ka bi magani ta hanyar da ta halarta ka a ce aiki yanzu wani shi kan bai da magana lura ta shi ga yanzu ina ya san ma wani magani halakku kai ya yarda da waɗannan maganganun ba a kyau da Allah ya gwada shi yanzu yana son ya gani yana iya hankuri da hanyar Allah ko bai iya hankuri don haka mu saba da irin waɗannan Allah ya taimake mu kuma Allah shi kare mu daga kowace musiba Allah ya taimake mu aljanna mu ta kasance ta hanyar sallah da azumi da sauran abubuwa na ya ce na shidda asabru inda inda faqadil ahbabi jazaohu aljanna hakuri akan rasa masoya sakamakonsa aljanna ina dalili wa magana yace rawal bukhari imam bukhari ya rawaito abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa mali abdul mu'mini indi jaza'un bawa na mumini a guri na bai da sakamako idza qabattu safiyahu min ahli dunya in ni karbi wani badadayin ta cikin mutanen duniya sun mahata sabahu sannan ya hankure yan ne biladarsa ga Allah illa aljanna fa sai aljanna ba daukakiya ma'ana asafiyu shine wani mutum yi. wanda kuke da soyayya mai tsanani kamar da ko dan uwa ko kuma dukkan wani mutumin da yake kana da bugun ya soya tsakanin ka da shi mai tsanani zuciya ta alakantu da shi kwarai amma kuma sai Allah ya kawo mai jarraba ka mutuwa kan rasa shi sai ka ce haka Allah ya kaddara da wane Allah ya ji kan wane ko kuma Allah ya ba mu hankuri akan rashin da muka yi na wane Allah ya ba mu ladan wane Allah ba mu da hankulin da zamu ba mu wa Allah mutunci mu wadi magana da bata kamata to wannan abin kai ihtisabi kan ne la da wannan dan uwan da kan rasa babu wani sakamako da Allah zai baka face aljanna madaukakiya kenan hadisi yana gwada muna Allah madaukakin sarki yana gwada soyayya ta ga bayin sabuni mu'minai haka nan mutumin da ya yi haƙuri a kan rashin ɗa ko ɗan uwa hukunci sa aljanna gobe kiyama ashe aljanna wasu ba ta sallata ba aljanna wasu ba ta sadakata ba aljanna wasu bala'i za a kawo musu ta rashin mahaifi mai masoyi ko ɗan da ake so ana cikin yana cikin walla wallahi da shi a jigon gida kawai sai Allah ya karba kar ku kuka kar ku da ku ce yomo Allah dangalin mu ya haji dangalin ku na nan wallahi dangalin ku na wani na dangalin ku Allah da annabi لوب يكي لو kana li quwwatu aw awi ila قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن ce da yagga mutanen nan yan liwaɗi sun taho ka kashe mu na na agaji ka yi kokari ka amma ka yi ban na ya da ina da yagga sun to suna da zafi harkar banza da ya ci yau da ina da ƙarfi ko ina da wata jama'a wallahi sallahi da nayi da nayi damka akan ku na halaka annabi baya nan lokacin ce ya annabi lu ya man manci innahu ya'wi ila rukunin shadidi wa huwa rabbul izzati wal jalal yace annabi lu man to ay yana nan da rukuni mai karfi shine Allah ubangijin ta ni kai kuma Allah ya gwada mai rukuni yana da rukuni da yi zahiri. an ka kulle kofa suka tuma suka hau gina suka hauro bango kai mala'ika jibril sai kai lokacin kwantar da hankalin ka mu ba mu iya liwaɗi da mu mu mu wuce gaba wannan harkar banza kama harkar ka yi kokari dai ka haɗa iyalin ka ku yi hijira kyale su bar mu da su wallahi suna hauro bango mala'ika jibril sa fifikiyar mambare su dukkan su kowa muska ta shafi bai da bai bai da hanci bai da ido ta shafi ya zama sundundu kira Allah madaukakin sarki ya fada cikin suratun kamar yana mai cewa ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونصر الله يتي ولا قدرا ودوه عن بيتي سنة جيش da mummunar تبيع ga bakin sa suka sauka gare shi mala'iku ba su san mala'iku na ba sun ga sun to cikin yara masu kama da laraba gashi liya liya tufa farisan ga fari ga dogon hanci suka ce wallahi sai su yi tambada da sun don tambada duna abokan kama ba ko ba da kowa ne ke ba da wancan da ke wanda shi gani yake wallahi sai ya dan taba to ka bari wallahi hanyar nan tasu ba da kyau da suka yi wallahi Allah ya sa Allah ce rawa duhu an dai suka nufe shi ga bakin nan nafi Allah ce fada masna a ayyuna sai muka sa mala'ika yan mare su da da dike ne duk san hukokin su suka shahe babu kai babu gini kai ko da aka zabura sai a yi ta haura bango ba sai inda an kai ba ana zuwa haka sai ya ɗaiɗar ni an ya fitar da iyali ne wallahi yanzu ana kai su lahira kuma haka ta faru wallahi garin nasu aka yanke gaba da sai da aka yi sama ta farko sannan aka jefo shi kasa don haka nan an gwada muna jarrabawa bawa in aka jarrabe shi da abin da yake so yayi haƙuri Allah zai musanya mai da abin nan da aljanna don haka mutuwar wata mata taka mutuwar wani miji naki mutuwar wani ɗa naki ɗan lele yana Allah yana so ya kai ki aljanna ne ba ki sani ba ya nan nan yana zaune da banki karshe in ba Allah ya tsare ba son da kika yi sai ya dauke ki akan fama mu Allah ko dan ya fitile ki da wata jarraba amma Allah ya kashe shi kawai sai ki hankulin da ke sai a ce ai sai min sunan ki cikin ya aljanna ai sai min sunan ka cikin ya aljanna ba karamar riba ba ko shiga aljanna ya yi ta haka Allah ya ce wa man zuhriya anin nar wa udkhila aljanna faqad maza wa qad Allah ya ce wallahi tallahi baka tani baka tani wa man zuhriya anin nar duk wanda aka yi da shi ga shiga wuta gobe lahira bayan ya tsere mu shiga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna Allah ya ce wallahi ya faza ya rabbanta kace saboda ni yace saboda duniya da ko an barka wa man hayatu dunya illa mata'ul gurur dan jin dadi na na ruɗi da an ka ba rabu ya tuho gina gida yayi ba ya canza mota ruɗi ne ne an ka gani yana godewa ko bai godewa wata rana sai ka ga motoci guda biyar sai ka ga sun koma uku daga uku sun koma biyu wata rana hular da sai ka ga fara killar tabbuwa ya dinkin na dauri na yi kansula wallahi ya har ya zama goro ko abin kai ka san talauci bayan wadata ya fi komi ciwo shi na Allah kakkar rudu mal hayatud duniya daɗin duniya bai kasance ba illa mata dan me me me na wanda kaka wa akuya in kana son ka kama ta wanda kaka wa zabbina in kana son ka kama su ka watsa hatsi suna yawo suna kikiki suna dawo gwada yan dubaru na ka kai har cikin ɗaki in sun canji na waje sai su ci gaba da cin cikin ɗaki sai a jigi a kulle da sai a bi su a kano wallahi haka nan na an kai maka dan kansulan da an ka baka da sanatan da an ka baka da gwamnan da an ka baka wallahi tallafi ba ya dawama in kana kama kanka ka kama kanka in kana hattara ka gyara gidanka na lahira ka gyara wanga abin da kaka gani ba ya dawama kwana nawa shekara takwas sai ka biyo mutane su gaishe ka wata rana ma in baka yi abin kwarai ba kunyan ma biyo a haka cikin gaji kenan sai ka gudu ka koma wani wuri kalabe ka koma abuja abujan ga ba daɗi na ya kai ma ba amma dole na saboda ba ka kyautata alaƙa tsakaninka da mutane ba male ka shigo su yanzu don haka wa ma mata'ul hayati duniya illa qalil rayuwar duniya ba ta a abuna da kare wa ɗan kwanuka kaɗan shi yasa aka ce tallaka mai ganin iyakar sarki sai ya zama ne mai ce Allahu akbar na yi zama da mai martaba ne na yi zama da gona wani ya littaho maka gona goma ka ce na yi zama da cama na yi zama da kanar tunde na yi zama da kanar bello na yi zama da babin ga ya ke ce ma wannan ɗaya wuri garkuwa na yi zama da aliru na yi zama da sa'idu allahu akubar, na yi zama da atiku duka ya zo yana nan daban ne bai canza ba talaka in kai zaman kai haƙuri ta haga duniya an ba mutum ta haga wata rana ta kuce ba don haka yan uwa haƙuri a kai ne an ka samu a kode ma Allah shi a gaskiya gode ma Allah ka gode ka rinka tunawa in ka rasa ka yi haƙuri amma kada ka yarda daɗin shekara takwas su haɗa ka da mutane ya zama ba ka yi yawon gari yi ƙoƙari wannan shekara takwas ka gyara biyu ka kai sauran rayuwarka da za ka yi garinku da ki ta hanyar ɗan yawatawa kana tambayar mutane na dottijon gawa ne lafi akubar a ce aiwa ne ya rasuwa ka biya gidansu ka aje mota ka can ka tattaka ka shiga ya farfadar su kana tara ruwa a cika wallahi wa gona wani honorable wani nan majalisa wani kwamishina wani bai da girman kai wai yau gidansu wani ya yi musu ko wannan abin shi ka sa ko ya sauka gumkamin babu abin ya ga ta a ne barka da idi sabbe ne barka da idi ba a da bakin ciki saboda lokacin da kana da baka gwada mu mutane ka ki su ba wauta ne da ka dan samu mutane sun taru su ma dan mukami sai ka koma can ka haye kowa bai samun ganin ka ba ka damuwa da nura kowa sai yan shekarun da za ka yi mukamin ka su je su kare wasu sai ka dawo wannan abin kai yan mutuwa farko ma'aikacin gwamnati babba in ya yi ritaya ya yi mutuwa farko Allah ko ba ku yarda ba ba ku za abin da annan ba wallahi ba ku sani da ba ina fata kun gane to in ana son a kai ka yi kokari dadda Allah ya baka ta'arraf ila Allah fi raka'i a yubka fi shirka ba Allah kaɗai ba ta'arraf ilan nasu sirrata ya'rifu naka fi shidda kullu sanayya da Allah kai ta alkhairi abinda Allah ya ce kullun kakka kosa ka ba da kuɗin ka wajen taimakon makaranta ka ma da kuɗin ka wajen taimakon tafsiri kakka kosa wallah ko ba ka da wallahi tuno akai da kai ai sai maka addu'a shekaran jiya an ta muku dan yamma wasu wallahi ba su ma san dan yamma ba ko kun sai amma lokacin da yana da wallahi ya yi wa kungiyar ga dangali a wannan lokaci na ambata muku abdallatu ko ba ambata muku ba duk ana kalla lahu yan ya'ani sun san abin da aka ce madallatu wasu gidan su suka dauna su yi malkashi su ci abinci su yi komi ka ba kanka da aikin alkhairi saboda kamar gobe na abu ya kuce ya tafiya ta yi sai dai ka ga mutane ba su mantuwa suna ganin mutunci don haka nan in an samu a gode in an rasa a yi haƙuri duniya abu biyu ne samu da rashi tare suka tahiya yake asabru ala faƙadin waladi ma alhamdi wal istirja'i yaj'alu laka baitan fil jannati haƙuri akan rashin ɗa tare da gode ma Allah ɗan ya mutu kace alhamdulillah Allah na gode kai ka bani wani Allah kuma yau ka an shi wani Allah na gode na san abin da zaka bani ya fi mini wani na gode maka ya Allah kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni bi musibati wa khalif li khairan minha Allah ka maye mini abin da ya kai wani ku yake mini wani ka bar mu Allah ka gani wallahi abin da zaka samu ko na lahira ko na duniya sai ya kai ya yi maka wani wani din nan है नायक अंबरे को to kila lissafi na ya samu matsala ku karanta min inda ya kamata a tashi asabru ala faqadil ainaini jazaohu aljanna Allah yi muku albarka na ji dadi ya nuna muna tare tare muka tafiya ba ni ina ka tafiya masha Allah rawal bukhari an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya yarda da shi kana yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naji ma'aikin Allah tsira da amin aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kulu yana cewa inna Allah qahala lalle Allah da kansa ya fada yace izabta laitu abadi bi habibataihi idan ni jarrabi bawa na da masoyansa guda biyu so da idanu idon ga ka san shi ma rashin ido mutuwa ta ko ba mutuwa mutuwa ta shi yasa in ka ɗebe mutum ido diya gaba ɗaya za ka biya saboda ya fita duniya idon mutum in ka tsone idon mutum guda biyar sa su raƙumi ɗari in ka ɗebe mutum hannuwa biyu raƙumi ɗari in ka ɗebe mutum ƙafa biyu raƙumi ɗari in ka ɗebe in ka kare ma mutum bai ka raƙumi ɗari in ka zazzaƙi mutum ka ɗebe mai lumsai ne raƙumi ɗari saboda ya rikin zama to shi na manzo Allah ya ce Allah ya ce da kansa shi ya faɗi nan ya ce in ne jarrabi bawa da rashin masoyanta guda biyu su ne illa fasa bar ya yi haƙuri a wattu min huma aljannata nan furfura mai da rashin idanu na aljanna ya rasa idanu ya shiga damuwa amma ya yi haƙuri an hukunta mai na aljanna ne yuridu ainihi yana nufi idanu wannan hadisi ya gwada wanda ya yi wanda ya haƙuri a kan rashin idanu hukuncin sa aljanna gobe kiya ya saban jin daɗi in ga wani mutum dattijo ya rasa idanu ya tashi don Allah ma ku duba abin da Allah ya yi to ka kai ƙara Allah suna magani ne Allah ka jama'a ban da abin da ka ci da iyali don Allah jama'a ku taimaka min lura ta same ni karfi ilanu don Allah don Allah jama'a ku taimaka bai da kyau ko ka kai kara Allah da ba ku wa Allah ko ni mabuwa ne da wani ka dangana a samu hanya mai kyau tsakanin ka da yan uwanka yadda za a yi tafiya da abinci rashin hankulin nan hasara aljanna wani hafid da hannu ya kai hidda dungulolo hannu jama'a ku duba abinda Allah ya mini ya hidda hannu da shi ya kabara ku duba babbanin da Allah ya saukar gare ni ba haka nan haƙuri aka don haka rashin idanu nan kasar ga wajen ya kai mutu ya samu ya samu abin barazana wallahi wata rana ni ga mutum kafa yana gurmuta ya kare da gwiwa nan kalgo ni ce mai yana bara ni ce mai dan uwa shin lafiya kika so ko ko je ce wallahi babu an lafiya ni ni ce ta hika isko sarfin do a ce ni ni ma aliyu da ni ni turo ka ya kan a duba kafan ka ta ka faɗa ma abin da ka gyaran ga lamba ta ka kai mai ka ce mai yabu gomin mu yi magana sai dai mutumin ne ya zuwa wallahi sai dai ni sake gani ce kai dan uwa ga na an ta ce wallahi baba tun da ni kama haraka ga na samu wallahi na samu yan kuɗi na ai kawar nan rubewa ta waɗannan yan kuɗin bai more musu ba duk zuwa wai shi yanzu yana samun yan kuɗi na ko da an kai wata biyu ban gani ganai ina ta saurare sai ce wallahi ba ban yan kuɗi na ka samu na fita talauci wallahi amma ga kafa guda na ta biyu wallahi sai dai ni ji wata rana an ce kawa ta bore ya ji ya rasu da Allah ne a ranar wannan kwaɗayi haka mu daina gani in an ka samu ta hatu mun samu hanyar bara ba kyau Allah ya taimake mu ku yi haƙuri don haka nan haƙuri akan rasa idanu ya hukuncin ta aljanna koyo shi bala'i ya girma to sakamakon sa aljanna bala'i inna izaman jaza'i ma izamil bala'i sakamako mai girma yana tare da bala'i mai girma in bala'i mai girma ya same ka sakamakon ka mai girma ne Allah ka ba mu lada ba tare da mun samu sun sauka da mu ba anan nake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya biya da gidan aljanna amin wannan shi kawo mu karshen wannan darasi aka gabatar sai kuma gobe Allah ta'ala ya kaddara kuma a madadin shugabannin wannan kungiya muna mika maraba da barka da isowar da girma mataimakin gwamnan mu na jihar Kebbi sanata Umar Abubakar Tabida PON jama'a da tawagarta da kuma mai girma shugaban karamar hukumar mulki ta argun local government honorable ali sani gulma shi ma da tawagarta sun samu halarta a wannan majalisi na imam muna godiya Allah ya saka da kai jama'a yau babban magana muna kare da masani tun gwamnan jihar ke da tun gwamnan nan mai yawan alkhairi eh. to ga ga mataimaki ne ya kai dama kan izala ne umaru yi da ɗan izala ne duk ɗan gidan su mai yawa yan izala ne Allah ya ji kan Muhammadu Sani ɗan izala ne da kake barbe dan izala ne aliyu dan izala ne musa kalli dan izala ne ni dai ban san gidan na wanda ba dan izala ba duka ko kun ya guya ko majalisin izala don allah ka kuyi mawaki saboda sani na da shi tsawon zamani dan izala don haka ran kai da alike izala nan cikin gwamnatin na aika kokarin izala nan ta bunƙasa ta kambama ta samu kanyo Allah ubangiji ya taimake ku ya ƙara ƙarfafa ku muna ba? dalale da wannan ta kuma mun ji daɗi muna jin daɗi a ganin mu tare da jagororin mu cikin sha'anonin mu na addini in Allah ya so in kuna haka ku koyi al'amari ku ya tashi kuna ganin mu tare da ku kuna ganin mu bayan kuna ganin mu bayan Allah shi jagora kuma Allah ya taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi a madadin wannan da yake lokaci ya yi shugabanni sun ba da izini a dakatar da tambayoyi sai gobe za mu gayyato shi mai girma dubiti gwamna sanata umar abubakar ta fi da kabe domin ya zo ya gabatar da jawabi ko ya gaisa da mutane insha Allah zan kai da bismillah Thank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 malamin da ke nan da sauran manyan malamai da yi wani al'ummar da ke nan eh, ka yi ah, ah, ba a gaisuwa da musulunci da ah, zamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh, alhamdulillah alhamdulillahi alamin kana wasa godiya su ikonsa da hikimarsa a iyawarsa ya ba mu ikon ganin wannan wata nan na mai alfarma da yawa waɗanda muka halarci wannan tafsiri a azumin bara da ya ba su sun koma ga Allah wasu farkon azumi zuwa yau su ma sun koma ga Allah Allah ya ba mu ikon da ya bar da lafiya a mahaifin wannan wata ma wannan wata kuma Allah ba mu ganin wannan kwanakin na ƙarshe na wannan wata kwanakin goma na ƙarshe wannan dararen guda goma mun sani babu wasu darare a cikin kwanakin shekara suka kai daraje su gaske allah ci ikon da kimarsa da yawarsa ya cire dare daya na lalatar kadar da ke cewa lalatar kadar hayarin a tasha allah ya ba mu ya ba mu ikon dacewa da wannan daren dacewa da wannan daren bakar alheri wani wanda yake kusan wanda shekara tamanin ina bautar Allah fiye da tamanin mota dubu idan ka dace da wannan daren na ibadar ka da kai da shi ta zama da kuma cilin ma na kama ya na dace insha Allah haka muna roƙo Allah Allah ta mu dace mu duka amin mu da yan uwan baki da musulmi Allah ta mu dace malaman da ke tafsiri a wannan wurin da tawa da koyarwa na roƙon Allah saka mana kuma mutunta alherin amin Allah ya ba mu ikon ci gaba da wata da a gare shi Allah ƙara mu imanin da musu bayyana da amin ah, Allah ya ba mu ikon zama zuwa makarantun da ne amin malaman da ke koyarwa a makarantun ne muna roƙon Allah saka mana kuma mutunta alherin amin Allah ya ba mu ikon ce makamu addinin musulunci da musulmi amin Allah ya ba mu ikon ganin badewar haka cikin koshin lafiya da imani amin jama'a gamba ne mu barka da shan ruwa mu godiya da an kuyi da yi juna da kuma taimakawa da ake wa yan uwa musulmi a cikin wannan watan ko bayan azumi a roƙon Allah duk wanda Allah ya buɗa ma ya ba shi hali a cigaba taimaka ma wanda baya da shi wannan ba karama alheri ba ne a cikin al'umma wanda Allah ya ba ba ya baka wajen kai kadai Allah baka ne don na ka da kuma yan uwa musulmi a taimaka ma al'umma Allah bai mu ba ya kowa akan mataki daban-daban ma kuma wanda ke alheri bai tsaye da wanda ba shi Allah ba mu taimakawa kuma saboda Allah Allah ba mu da matakin da za mu yi Allah ba mu ikon yi saboda shi amin aikin a ibada da zumunci a da duk wani aikin da za mu yi na alheri Allah ma mu saboda shi na ya kwarai da gaske dole da ba da aka bani Na ya gaisuwa ga na a muna fatar Allah su gwada muna a yi sallah lafiya an gare lafiya cikin kwanci hankali da na. amin da fitina da ke akwai cikin kasan Allah ya mana maganin Allah ka mana karshen ta gode gode alhamdulillah ya bada yi mun gode Allah ya saka da kai alaikum assalam ya gogari nke mun gode gode gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah mun saurari jawabi tare da mai girma mataimakin gwamna na wannan jiha ta mu Allah ya saka da alkhairi da waka da wannan ziyara da aka gabatar a wata ta aiko sadaka alqur'ani tana neman addu'a wani ya aiko naira dubu sadaka marayu wani 500 wasu aiko 750 hamsin alhaji ibrahim manzo ya ko dubu ashirin wani ya aiko dubu biyar sadakan marayi mutane da dama suna neman addu'o'in su sun aiko sadakoki sannan kwamitin marayi sun ce da Allah gobe da